الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم صلاة وتسليما يليقان بمقام أمير الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين إن أوام سكلم دسورا رمو أولا انتشاتا متأفريكا تيفي إنما نسلم إرن تأدين المسلين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya bamu dama da zarafi na kasancewa a wannan bigire ba dan komai ba sai dan tunatar da junan mu dangane da abin da ya shafi wasu ababe da ka iya jawo mana matsala ka iya jawo mana fishin Allah subhanahu wa ta'ala waɗannan ababe mukan ɗauke su a kowane shiri mu ɗauki guda ɗaya daga ciki don tunatar da junanmu a kai a babin mu gudu tare mu tsira tare to yau ma insha Allahu akwai wani zunubi da yawanci muna ganin shi kamar karamin zunubi ne amma kuma yakan iya gadar mana da fishin Allah domin shi a kankanta zunubi ma a idon dan adam to yakan iya jawo mana babbar matsala shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam a wani hadisin yake cewa iyyakum wa muhaqqaratuz dhunub ku rika na hore ku da ƙananan zunubai da kuke ganin cewa ƙanana ne to sai ku je ku yi ta aikata su ku ta aikata su su zo su muku girman da ranar gobe kiyama za su muku tudun da ba za ku iya gangare shi ba ku wuce aljanna to shi sa kar zunubi ya zanto yana da karami yana da kankanta a idanka duk zunubi zunubi ne lalle kakan iya fadawa cikin karamin zunubi kakan iya fadawa cikin babban zunubi amma ya zanto cewa kar ka ɗauki wani zunubi da kake aikatawa karamin zunubi ne wanda za ka yi ta aikata shi ba tare da kautawa ba daga cikin irin waɗannan zunubai da zai iya yiwa a ido muna ganin su kamar ƙanana ne amma kuma a wurin Allah manya ne shine mutum ya rika keta alfarman mai yin sallah ta hanyar wucewa a gaban shi duk da ya sa sutura. wannan abu yana yaɗa ɗaya daga cikin kurakurai da muke afkawa a cikinsu duk da cewa malamai sun yi ja in ja akan hukuncin mai bin wanda mai bin gaban mai yin sallah a haramin maka ko kuma haramin madina saboda ainihin cinkoso wasu malaman wasu malamai kamar mazhabar hanafiya sun tafi akan babu laifi saboda cinkoso za a iya yi amma shafi'iyya su sun tafi akan cewa da wata riwaya a wurin imam ahmad sun tafi akan cewa lallai fa ya zanto asali kawai shine hani ne ga bin wadda bin gaban mai sallah annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin littafin eh, cikin hadisin da ainihin abi juhaim ya rawaito yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa lauya ya'lamul marru bayna musalli ma alaihi lakana an ya kifa arba'ina khairan lahu min an ya murra bai na yadai ya ce manzan Allah sallallahu Alaihi yana cewa da a ce mai bi ta gaban mai sallah ya san abin da yake kanshi na daga zunubi da ya san laftun zunubin da yake kanshi. lakana an ya kifa arba'in da ya gwammaci ya tsaya arba'in to arba'in ɗin me mai eh, eh, ah, rawaito hadisin yake cewa la adiri a kala arba'ina yauman au arba'ina shaharan au arba'ina sanatan yace ban sani ba kwana arba'in ne ko kwana ko wata arba'in ne ko kuma shekara arba'in to mu ɗauki mafi kankanta kwana arba'in kai ɗauki ma awanni arba'in ka ɗauki ka yi awa arba'in kawai kana jiran mutum mai yi sallah ya fi maka sauƙi kan cewa ka wuce ko kuma ka ɗauki shekara arba'in girman zunubin ka ɗauki shekara arba'in kana jiran mai sallah ya idan da sallah don ka wuce ko kuma ka bi wata hanyar daban kenan wannan yana gwada mana ba karamin zunubi ba ne akan cewa mutum kawai ya keta alfarmar sallah ya kefata alfarmar mai yin sallah domin duk wanda ya haka yana gwada cewa sallar ba ta da kima a idan shi ko da tana da kima to lalle ya ke kifta alfarmarta saboda haka yan uwa a musulunci mu kiyaye wannan zunubi da muke ganin cewa ba zunubi ba ne muke ganin cewa karami ne wanda ka iya ja mana fishin Allah subhanahu wa ta'ala domin keta alfarmar ibadar da Allah subhanahu wa ta'ala ya umarce mu da aikatawa wanda ita ce ginshikin addinin musulunci Allah ka kiyashe mu da fadawa cikin irin wannan za mu tsaya a nan gurin insha Allahu ku kasance tare da mu أو نشرم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته